ba a ku don ci gabar tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan a yau muna litini sha biyu ga watan ramadan shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wata wannan ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan bai da takwas ne ko ashirin da takwas da watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kafin mu ci gaba da karatu akwai takardu da ke hannunmu ga kaɗan daga ciki akwai wanda ya rubuto doguwar takarda ya sa sunan shi da da sauransu wannan ina fatan mun tashi karatu da zo ya same ni mu yi magana ga sunan shi ba ina gaba su na faɗa ba amma dai takardar ita ta kowa zo ko don eh, sadiq abubakar zai same ni mu yi magana da irin abin da na gani cikin takardar dasa ba magana ne da za mu yi a taro suna na biyu kuma tambaya ce eh, game da tsuntuwa assalamu alaikum malam don Allah idan mun yi tsuntuwa ya halatta mu ci ka huta lafiya don an yi tsintuwa ba ce ake yi ba malam musulunci suna da babubuka na tsintuwa duk a cikin littattafanmu na fikihu malamai sun fitar da babi akan lukuma babin da ya shafi tsintuwa ƙa'ida ta tsuntuwa tun lokacin da ka tsinci wani abu muhimmi wanda bi ɗabi'atul hali mai wannan abin zai iya yiwa ya dawo cikiya sai ka shekara kana kana shelantawa kana ba da cikiyan wannan abu cewa akwai kaya na tsuntuwa a hannunka duk wanda ya tsinta wani abu ya so za ka rika faɗa a masallatai da wuraren taruwan jama'a za ka shelanta wannan har tsawon shekara ɗaya saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kurce wani sahabi yace arifka sanatan yazo ya ce masa yayi suntuwa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to ka je kai ta cikitawa kana shelanta cewa akwai wannan kayan tsuntuwa a hannunka in wani ya zo ya ce ya yi tsuntuwa ma'ana in wani ya zo ya ce ya yadda wani abu sai a kira ya ce du a zauna da shi ya faɗi siffan abin da ya yar kun gane ko in kuɗi ne ya faɗi adadinsu ya faɗi yanayinsu har ma ana buƙatan a jaka ne ya gane irin mazakin jakan duk ɗin da aka zage jakan ya gane irinsa yadda yake zai iya bayanin nau'in jakan zai iya yin bayanin adadin kuɗin da ke cikin jakan wala Allah ma da kalan kudin yan tuku daidai ne ko yan ɗari biyar suka fi yawa haka gane ko in ya yi irin wannan bayani aka tabbatar da kudinsa ne sai a bashi in ya shekara in ya shekara ba a sami mai wannan kudin ba ko ba a sami mai wannan kayan ba to anan ne malam Fikir suka yi maganganu guda biyu wasu ka ce ko ya shekara sai kai sadaka dishi ba ce za ka yi ba mun gane ko sai yi sadaka kawo masallaci ko ka ba kwamitin marayu ko wani abu dai aikin al'umma ko aikin addini wasu kuma suka ce to gaskiya in ya shekara ka iya kaci amma kowane ɗaya kai cikin biyan ko ka ci ɗin ko ka yi sadaka ta da cewa a yi sadaka da shi din shi ya fi ƙarfi a wajen malamai ko da sadakan da shi ka yi, in mai shi ya bayyana ko bayan shekara goma ne ko sama da haka to za ka biya shi wancan sadaka kuma ka yi wa kanka Allah Allah zai ba ka ladanta kun gaide ko ka ake mu'amala da tsuntuwa sai dai kadai tsuntuwan da yake wani abu ne mare kima da wuya mai shi ya dawo misali kawai kana tafiya akan wannan layin sai ka tsinci bairo wannan bairo ko ka ɗauka ko kuma mota ta taka lalace to in ka ɗauka wannan ba za a ce sai ka ciki ta shi har tsawon shekara ba saboda da wuya mutum ya tafiya daga nan zuwa dadaye ya yadda bairo a kuma ya dawo musamman don wai neman wannan bairo ɗin duk wani shekun tafi'un abin da yake bai ga wani daraja bai da wani kima wanda ba a tsammanin wanda ya yarda shi zai dawo don cikiyarsa to shi wannan duk malamai sun ce in ka tsince shi kawai yi amfani da shi kun gane ko to haka shi ma ganganta da inda ka yi mintuwa. yanzu in makaranta ne na yara haka an fito prep yaro ya yadda naira ko biyar da shi zuwa goma zai tafi ka yana shi bane lafiyar da shi ko goma to wannan za ka cike ta amma misali kasuwa ce naira biyar ko goma don ka tsance ta wannan ba za a ce ka tsaya har sai an shekara kana cigiya ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya rantar da mu akwai tambayar da muka amsa ce a gurguje wanda wani ya buko man waya yake ce man bai ji ƙarikin tambayar ba kuma shi ma yana da bukatar amsar ta sai na ga cewa to har dai masa alkawari ta waya cewa Allah ya ta zan fara da wannan tambayar maimaita ta wala Allah za ta amfanar tambayar hoto da kuma tambaya kan tahiyatul masjidi sai tambaya kan takaba to na hoto dai ka yadda na faɗa a jiya akwai hadisai da yawa wanda suka tsoratar kan hoto wasu hadisan suka nuna wanda aka fi tsanantawa azaba shine wanda yake mu'amala da hoto ɗin wanda yake samar da hoto ko yake ɗauka kun gane ko wasu ainihin hadisan suka nuna duk wani mai ɗaukar hoto ko saka hoto ko ya samar da hoto to za a umurce shi ya kura ma waɗannan hotuna ɗin ran gobe da kiyama kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba zai iya ba daga nan kenan an samu kofa na azabtar da shi hadisai dai suna da yawa tsakanin sahihul bukhari da sahihul muslim waɗanda suke tsoratar da bayan Allah game da hoto kun ga ko to amma malamai wajen mu'amala da waɗannan hadisan yadda za su fassara su har su fitar da hukuncin da ke cikinsu, su to malamai suna da zantuttuka da yawa dukkanin malaman musulunci sun yi a kan cewa duk hoton da yake samar da inuwa hoton da an tsayar da shi haka za a ga ya fitar da inuwa kun ne ko za a ga inuwa hoton to wannan hoto haramun ne kenan irin gunci da ake da su a yau mun gane ko kuma ka sassaka gunki haramun ne duk malamai sun yadda waɗannan hadisai da suka zo cikin buhari da muslim za su yi aiki ga mai sassaka hoto duk wanda ya zan sana'ar sa shine sassaka hoto ko gyara hoton ko yin aiki a ainihin masana'antar wato ba hoto nake so na ce ba gunki ko yin aiki a masana'antar gumaka ma'aikatan gumaka ya zanto a nan kake aiki kana kudda da waɗannan gumaka ɗin kula da su da sauransu wannan babu shakka tun malamai sun tsorata game da waɗannan saboda hadisan da suka zo ina fatan mun gane da kyau to sai kuma kotunan da su ba su da inuwa amma na su ake da bairo ko da baka ko da abin rubutu ko a rubuta a faifa a sami eko a rubuta ko kuma a rubuta su a kyalle kaman bana gane ko sai a zana hoton mutum irin hoton da akan zana a ofisoshi na 'yan siyasa ai kaga akan zana hoton mutum da da fenti sai ga an zana hoton ɗan takara ko hoton dai wani mutumin da yake da wata wani mukami a jam'iyya sai ga an zana hotonsa to wannan duk malamai sun ce haramun ne kun gane ko shi ma sun yi aiki da waɗannan hadisai a kan wannan ainihin masu zanen hotunan mutane ko wani abu mai rai abinda ya sa ku suka yi hukunci da cewa haramun ne saboda hadisai ga sunan cikin bukari, waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga hotunan da aka zana a jikin labule gane ko aisha as-siddiqa bintu siddiq ma'aikin Allah ya yi tafiya mutunta kafin ya dawo sai ta ari labulai duk ta sassanya saboda ta kawata masa ɗaki ko da ya dawo ya cimma wannan labule duk shi an yi rubuce-rubuce an zana hotuna na abubuwa masu rai annabi ya fushi a wasu ruwayin ma annabi fa hattaka annabi ya kikketa wannan labulan gane ko to akwai ruwayin ma filo wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya cimma filo shi ma da zanen waɗansu abubuwa masu rina ma annabi ya a su ina fata mun fahimta da kyau to wannan hotunan da yake zanawa ake yi ko da bayro ko da maka ko da fenti ko da wani abu makamancin haka matukan wannan abun mai rai ne to ba saɓani a wajen malamai magabata akan cewa wannan ɗin haramun ne mai bai halatta ba saboda hadisai ingantattu da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai kuma hoto na kyamara ko waya mun gane ko hoton da za ka ɗauka da kyamara ko kuma ka ɗauka da waya ko sauran na'urori na taskace hoto ko ɗaukarsa to wannan malamai suna da maganganu a kai haku da biyu mun gane jama'a ba ke a nan ba malaman farko suka ce wannan kan. a ya danganta da manufan da zai sa a ɗauki hoto ɗin suka ce domin shi hoto na kyamara ai ba wata sabuwar halitta ba ce ba ake yi a'a kai ɗin ne dai kai ɗin ne aka ɗauko ka ba wai zana ka ne aka yi ba kaga zane ai kai daban abinda ake zanawa daban amma hoto suka ce kamar kwafi ne yanzu in kai rubutu da hannunka sai ka ba ka je business center sai ka ba su suka sa a kwafaya suka yi kwafin wannan rubutun da kai ai kaga shi dai rubutun ne da kai rubutun ka ne shi dai zai bayyana a fotokofi ban gane ko shi ne zai bayyana hanyar aka yi kwafi to suka ce haka hoto yake shi ba wani abu ne na daban ba kai din ne dai kai ne aka ɗauko ka da kyamara aka ɗauke ka da aka fitar da kai ba wani abu ne na daban ba ya sha bamban da abin da aka zana ya sha bamban da abin da aka rubuta ya sha bamban da abin da aka sassaka shi yasa sai suka ce shi kam na kyamara wannan kam ba za a ce haramun ne ba ya halatta illa kawai ya danganta da me manufan da zai sanya ka yi ka yi wannan hoto din na kyamara mun fahimta da kyau suka ce in manufar ka kyakkyawa ce zai sanya ka ɗauki hoto wato manufa ce kyakkyawa za ta sanya ka ɗauki hoto to wannan ba laifi amma suka ba da misalai suka ce kaman misali jawazu saf ne ah, ah, passport kun gane ko international passport passport na ƙasa da ƙasa na tafiya kaga ai dole sai ɗauke ka hutu kana zuwa wajen immigration za su ɗauke ka za su yi maka passport ai dole sai sun ɗauke ka hutu ya suka ce wannan ba komi ko irin backward da muke da su ƙanana wanda na shiga makarantu na ɗaukan aiki da makamantansu duk waɗannan suka ce ba komi gane ko amma hatta su kansu malaman da suke cewa na kyamara ba laifi sun ce fa in za ka yi da kyakkyawan manufa shine suka ba da irin waɗannan misalan amma suka ce kawai don tunawa wai kawai mutum ya je ya hoto a ce me yasa za ka yi hoto ya ce don tarihi na ije ne don tarihin babana don tarihin kakana don tarihin wane da aka shi ya sa kawai ne hotonsa na ije suka ce to wannan bai halatta ba su ma malaman da sai ganin na kyamara ɗan in gane jama'a da kyau suka ce bai halatta ba saboda wato akwai wasa akwai bata dukiya da sauransu a takaice dai mu je mu karanta littafin alƙaulul mufid bi sharhi kitabut tauhid littafin babban malami wato alama usaimin ina fatan mun gane da kyau waɗannan suna ganin cewa ba akwai abin gama karanta wannan littafin don samun ƙarin bayani to su wasu malaman kuma kamar muhammad nasiruddin albani allah ya gafarta masa a cikin littafin sa adabu sifafi sunatul muqaddara kai tsaye kawai yace hatta na kyamara din ma bai halatta ba wanda kaga na waya ma ya shiga ciki kuma sai in babi ne na darura abinda aka tilasta ka kai shi da Allah mun gane wannan da kyau a takaice da ba'a, in har ba dole ba ka je ka ci batawa kanka wani lokaci ka ce sai za ka je kawai kai wani hoto masu kuma ɗaukar hotuna su tura a waya ba ta da wannan lura ba su ma dai za a ja hankalin su su kiyaye kan wannan in ba akwai wani dalilin da zai sa kai haka wata bukata wata lalura wanda akwai bukatan kai haka ɗin ba gane ko ina fatan duk ɗaliban ilimin ma karanta littattafan nan guda biyu alƙaunul mufid sharhin kitabun tauhid ne da Muhammad Saleh bin al ya yayi da kuma ainihin adabu zifa fi sunatul baqara za mu ga kamsashen bayani akan abin da ya shafi hutu muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa game da tahiyatul masjid kuma mun ji bayani tun jiya cewa yana da kyau in ka shigo masallaci kai tahiyatul masjid kuma har bayan sallar la'asar ma ana yi gane ko an lokuta da aka hana a yi sallah a ciki in dai ka shigo masallaci a daidai wannan lokacin za ka yi tahiyatul Shi ne zancen da ya fi kyau malaman da suka faɗa ka suna hujja da wani hadisi na bilal da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye shi ce me ya kai ka aljanna yace to ban san wani aiki da nake yi wanda saura ba sa yi ba sai dai ni duk lokacin da nayi alola sai na yi sallah duk sanda nayi alola sai na yi sallah kuma ba ka ce baya alula a lokacin da aka hana a sallah a ciki ba mun gane ko wannan ne yake nuna wato mafhumin wannan hadisin yana nuna hatta lokacin da aka hana a sallar nafila a ciki bilalu in yayi alula yakan yi ainihin sallah ana kiran sallan sunatul wudu mun gane ko to ashe kenan ana yin tahiyatul masjidi dan tana cikin al-ibadatu tu asbabin wato ko al'ibadatu zawatul asbab ba malamai kuwa suna faɗi a ƙa'ida suna cewa al'ibadatu zatu sababin la ya tanawalu hannahayu mun gane ko in ibada zan akwai dalilin da zai sa a yi ta to ba kasa kasafai hani yakan zo ya shafe ta ba mun gane jama'a da kyau Allah ta'ala ya da mu waɗannan dai su ne ah, ko kaɗan cikin tambayar da muka amsa jiya muna fatan bangiji madaukakin sarki ya kara mana fahimta da ganewa ya ba mu ikon aiki to a yau mun zo don ci gaba da tafsirin mu da muke cikin suratul anami mun tsaya kan aya ta biyar su ne ma kammala fassara su a jiya a yau kuma za mu shiga aya ta shida insha Allah subhanahu wa ta'ala malam mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي ألم يروا كم أخلقنا من قبلهم من قرن مكناكم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأحلقناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Allah ta'ala ya ce alam yarau shin su waɗancan kafiran a nan wurin al'imamu tsabari a cikin tafsirinsa ya ce a daidai wato farkon watannan aya akwai abin da ke fa'idan da ƙul mun gane ko wato kamar Allah ta'ala yana cewa ne ƙul ya muhammadu ka masu ya kai annabi muhammad wa za ka faɗa ma li haula il qaumin ladina kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce ma waɗancan mutanen wanda ta ƙaryata gaskiya sa'ad da ta zo musu su ne waɗanda muka yi ta bayanin su kafiran makka mun gane ko kafiran makka waɗanda muka yi bayanin su a jiya da shekaran jiya to su waɗannan kafiran ka ce masu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alam yarau su kafiran makka ba su ga kam ahlakna min qablihim min qarnin karnoni nawa muka hallaka kafin su al'ummomi nawa waɗanda suka yi girman kai ba su ba Allah ba Allah ta'ala ya ta ya halaka su wanda al'ummomin nan wanda suka zo kafin ku kafiran makka an yi wasu kafiran a baya sun kuma gwada kafircin nasu kuma ubangiji ta'ala ya gwada musu ikonsa ya hallaka su mun gane ko Allah ta'ala ce da kafiran makka su waɗannan karnannukan da aka hallaka kafin ku bakkan nagun fil ardi Allah ya ce mun ba su dama a bayan ƙasa duk wata dama mun ba su ita mun ba su dama ta shekaru mun ba su dama ta lafiya mun ba su dama ta dukiya mun ba su dama ta mulki dukkan damammaki mun ba su amma waɗannan damammaki da muka azurta su da su da muka azurta su da su ba su hana mu hallaka su ba in ji Allah kun gane ko shine Allah ya ce makkannakum fil ardi ma lam makin lakum mun ba su daman da ba mu ba ku ba mun ba su ikon ikon da ku ba mu ba ku ba kafaran makka mun gane ko tare da haka wa arsalna samaa alaihim muka saukar da sama a kansu ina ma'anan muka saukar da sama a kansu ai muka saukar da ruwa daga sama a kansu mun gane ko ma'ana muka saukar musu da ruwa ina fatan mun gane da kyau Allah ta'ala yana faɗin irin damammakin da ya ba su ya ce cikin dama da baiwa da muka yi musu mun rika masu ruwan sama duk abin da suka shuka sai su samu amfanin gona mai faɗi mai yawa Allah ta'ala azurta su da abinci shine wa arsalna samaa alaihim muka saukar musu da ruwan sama wannan ruwan sama din mitraran Allah ta'ala ce muka saukar da shi mai yawa wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim Allah ta'ala ce muka sanya koramai jami'in na nahar muka sanya wato ƙoramai su ne koki da rafuka rafi suna gudana ta ƙarƙashinsu amma da suka yi taurin kai suka ƙi ba Allah ba su kalli irin baiwa da ta goma shi da gata da Allah ta'ala ya masu ba sai suka girman kai ba su bi Allah ba suka yi kaburci shi kuma Allah ya kusa ta ba ahlaknahum da Allah ya kusa ta yake sai muka halaka su mun gane ko me yasa muka hallaka su bayan ni'imomi da muka yi musu mun hallaka su ne bi zunubihim saboda zunubansu kun gane ko kaman Allah ta'ala yana tauna aya ne yana tauna don aya ta tsoro su kafiran nan na makka waɗanda suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka iyarda da gaskiyar da Allah ya baki na alƙur'ani suka iya ta da shi a matsayin ɗan saƙon Allah mun gane da kyau suka nuna ba za su taɓa imani da shi ba tun yadda zai zo musu da dalilai da hujjoji ba za su gamsu ba mun gane ko sai Allah ya ce ku yi hatta in takama kuke da dukiya akwai waɗanda muka ba su dukiya sama da ku a baya da suka yi irin wannan halin da kuke yi da su fi ƙarfin mummun hallaka su in ta kama kuke yi da 'ya'ya to akwai waɗanda muka ba su 'ya'ya sama da naku amma da suka yi taurin kai ba su gaskata annaba da muka aiko masu ba mun hallaka su in ta kama kuke da mulki to akwai waɗanda muka ba su mulki ya wuce naku amma da suka yi girman kai suka yi tsaurin kai suka yi kangara Allah ta'ala ce mun hallaka su in taƙama ce kuke kuna taƙama da cewa kuna da shekaru kuna taƙama da cewa kuna da ƙarfi to akwai waɗanda sun fi ku shekaru sun fi ku ƙarfi amma da suka yi irin watannan ɗabi'a taku ta kangarewa annabawan Allah da kin kunsu to ba mu su ba mun allaka su in gane ko wanda ya fi ka an gama da shi ina kai kai da ba kai shi ba abinda Allah yake nuna musu kenan mun gane jama'a da kyau Allah ya ce bayan mun hallaka su kuma ba a tashi duniyan ba ko an hallaka ka kai da kai kaiwa Allah wurin kai ko ba ka ba za a tashi duniya ba Allah ya ce da muka hallaka waɗanda suka fi ku ku kafiran makka waɗanda suka dama ku suka shanye a tsaurin ido suka sha dama ku suka shanye a duk wata dama da kuke takama da ita duk wani iko da kuke takama da shi to sun fi ku samun wannan iko ɗan. amma da suka yi irin halin da kuke yi a yanzu Allah ya ce ba su fi ƙarfin mu mun hallaka su mun gane jama'a da kyau mun hallaka su wa an sha'ana min ba'dikum bayan wucewansu kuma muka tada wasu al'umma karnan muka samar da wani karnan akhari na na daban su mun hallaka su to kasu cewa idan ba su za a fasa yin duniya a'a Allah ya ce mun kayar da wasu al'umma kuma ina fatan mun gane da kyau gaba Allah na faɗa mu kafaran makka ku fa ya hattara abinda ke sa muku girman kai da jin kai da cewa ba a isa ba ganin kuna da lafiya ganin kuna da ƙarfi ganin kuna da dukiya ganin kuna da iko ganin kuna da mulki a hannunku wannan yake sawa kuke kangare ma abinda Allah ya saukarwa annabinsa na gaskiya. Mun gane ko? To kusan dukkan waɗannan abubuwan akwai waɗanda suka fi ku. Da ba su fi Ubangiji maɗaukacin sarki da girmamawa da darantawa ta hanyar riƙe annabawan da ya aiko hannu biyu ba, da ba su yi haka ba, Allah ta'ala ya gwada musu ba su isa ba. An yi daga-daga da su. mun gane ko to kai daga ci ana gwadawa arnan makka ne irin su wa'il bin hujr irin su uqbatu bin abi mu'ayd irin su walid ibn al da sauran manyan arna su abu jahal waɗanda suka yi girman kai suka rika cin manzan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna rusa masa da'awa mun gane ko su ake nuna masu akwai wanda suka fi akwai irin su fir'auna ya fi ku tsatsi na bakin kafirci mun gane ko in ka ɗauka da abu jahal da fir'auna har ta kai ga ai fir'auna ya fi shi har ta kai ga ma'aikin Allah yana kamanta shi wannan abu jahal ɗin da wancan fir'auna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fir'aunan watan nan al'umma shine abu jahal mun gane da kyau Abuja ga hamana ga karuna manyan arna da aka yi gaba ɗaya duk an gama da su wani malami ya ce aina fir'auna wa aina hamana wa aina karuna a ta'alar kulle amurin lamarar da lahu hatta ka zaufa annal ƙauma makaru ina fir'auna ina hamana ina karuna gaba ɗaya Allah ya gama da su yadda ka san ba a yi su ba to in waɗannan bai da suka fi ku banki, in ya zan Allah ta'ala ya wusu suke su ba ƙara jin su ba sai dai su, sun wuce sai su. to ina ga ku kuna tsammanin za ku gagara Allah ne abinda Allah ta'ala yake faɗa musu kenan cikin watan nan aya mun gane jama'a da kyau Al Al-Sheikh Muhammad Qahir mun gane ko a Sheikh Muhammadu Zahir ibn Ashur Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace da Allah ta'ala yace alam yarau kam ahlakna min qablihim shin su arnan makka ba sa ganin al'ummomi nawa muka hallaka kafin su ya ce to kila wani ya tambaya ya ce wani irin gani ba ta ganin ba sa ganin su gani na ido ko me ake nufi sun gane ko sai ce wa ruqyatu gani a cikin watannan aya ya tuzo an ta kuna kalbiya zai iya yiwa Allah yana nufin gani na zuciya domin akwai abin da za ka ganin shi da zuciyarka in kana hararo abu yanzu kowannen mu ne yana ganin kasuwar tudun wada daga fada kowa ya ganin kasuwar tudun wada ko ka tuno yadda take ba eh amma ina ka ganta a zuciyarka mun gane ko yanzu kowa zai iya ganin gidansa da ɗakinsa ɗakin kwanansa duk za ka iya hango shi a ina a zuciyarka to Allah ta'ala yana cewa ba ku a gani gani irin na zuci ba ku a ganin abin da ya faru da waɗanda suka fi ku tsaurin kai ba su sha ba ba su ci nasara ba ba su kai labari ba ashe gani ga wani bai isa wani ya ji tsoron Allah ba mun gane jama'a da kyau ai da na gaba akan ga zirgin ruwa su suka gabace ku to sun yi tsaurin kai sun tsaya sun ma Allah kangara Allah madaukakin sarki ya hallaka su wa kam kasabna min qaryatin kana zalimatan ala kana zalimatun ala ahliha wa ansha'na ba'daha qauman akharina Allah ce wa kam qasamna min qaryatin alqayuno muka hallaka kanat zalimatan ala ahli kanat zalimatan ala kanat zalimatan wa Allah ce wa kam qasamna al'ummomi nawa muka halaka waɗannan al'ummomin kana zalimatan ta zanto sai muka samar bayanta kauman akharina muka kirkiro wasu muka samar da wasu al'umman banda waɗannan mutane nawa aka hallaka ya kamata ku kalli waɗanda aka hallaka baya ku kuma sai ku ɗauki izina yanzu ina fatan mun gane da kyau shi ne al'imam ibn ashur ya ce ana nufin gani ta zuci ba wai gani na idaniya wato ana nufin gani na zuciya sai ya ce ai lam ya alamu kasiratal quruni alladina ahlaknahum shin wai su ba su san wato al'ummomi da yawa waɗanda muka hallaka su ba ba san al'ummomi da yawa da muka halaka su ba wa ya juzu an ta kuna basariya zai iya yiwa kuma ya zanto gani ne na idaniya bi takadiri a nan gudun sai a kaddarta alam yarau asarar quruni allati ahlaknaha shin su ba su ga gidajen waɗanda muka halaka su ba ka diyari adin kamar gidajen adawa adawa mutane ne masu ƙarfi mutanen annabi hud gidajen su nan ba su ganin su ba wa hijri samud da kuma duwatsun samudawa kun san su samudawa a dutse ma suke gida saboda tsabagen ƙarfi kun gane ko in ya tuna min aljibali biyuta su kawai in suka zo suka samu katon dutse hannu suke sawa haka in suka sa hannayensu sai su tona inda kake tona yayi saboda tsabagen ƙarfi duwatsu ba manyan duwatsu sai su rika sa hannu haka suna tonawa kawai a nan za su yi gida ƙaton dutse kamar dutsen madarkacin nan ko na hufaina to sai su je kawai da hannu mutum da ya kama dutse haka zai rika bare shi zai rika tonawa kamar an tara ma kawai na sai ya rarike shi da hannu kawai saboda tsafakin ƙarfi kalli injina a yanzu in za su fasa dutse su kansa injina suna shan wuya to amma su da hannu suke huda dutse don ƙarfi mun gane ko yanzu su waɗannan kafiran makka ba sa fita yawo teji da bayan gari da garuruwa ba sa ganin kufai na waɗannan al'ummomi da suka yi tsaurin kai Allah ya hallaka su ba su kai labari ba mun gane jama'a da kyau sai ai suna gani wa qadara aha kathirun min al-mushrikeena fi rihlatihim da yawa daga cikin mushrikai sun ga irin tsofaffin kufai tsofaffin gidaje na adawa tsofaffin kufai tsofaffin gidaje na samudawa sun gani da idanunsu za su zo suna cikin tafiye-tafiyensu daga ƙasa zuwa wata ƙasa daga gari zuwa wani gari za su rika haɗuwa da waɗannan tsofaffin gidaje tsofaffin kufai kun gane ko tsofaffin garuruwan waɗannan manyan arna cikin adawa da samudawa waɗanda suka yi ma Allah girman kai wasu Allah ya aiko musu da tsawa wasu aka aiko musu da iska ta kakkarya su ba su kai labari ba aka gama da labaru sai dai kufansu sai dai tsofaffin gidajensu kawai da tsofaffin garuruwansu kun gane ko wa haddathu an hannasa amma su karka ba mutane labari sai mutum daga makka sai ya tashi ya tafiya ya nufi can akasal yamen can yamen mafi nisa a nan wurin zai ga gidajen manyan arna waɗanda sai kafirce Allah ya halaka zai dawo maka yana ba sauran jama'an gari labari cewa ai ya ga garin adawa ya ga garin samudawa yanzu ba kowa a ciki in gane ko mutane ne waɗanda saboda girma da kasan bishiyoyi haka suke a ga su to an halaka su ina fatan mun gane da kyau hatta tawatarat bainakum kai sai da labaran irin gidajen arnan da suka yi tsaurin kai kafin zuwan kureshawan makka da yadda aka hallaka su wannan labari ya yadu a garin makka har sai da ya kai hattun tawadar kowa ya yarda cewa wannan labari ne tabbatacce fakanat bi manzilati almar'a wannan labari sai ya zanto yadda kasan sun ganshi da idaniyansu saboda ya yaku ya ainihin zama sha'i a gari kowa ya sani in gane ko wata haƙaƙa ta nufusuhu rayukansu sun tabbatar da waɗannan labaran cewa tabbas Allah ta'ala ya hallaka adawa ya hallaka samudawa ya hallaka fir'auna ya hallaka karuna da sauran al'ummomi da suka yi ma Allah ta'ala kangara duk suna da wannan bayanin suna da wannan labarin kun gane ko to wannan irin labarin da suke da masaniya a kansa na cewa Allah ya hallaka wasu kangararru kafin su wannan labarin ne Allah ta'ala ya ce alam yarau shin ba su gani ba ma'anan gani a nan wurin labarin da suke ji mun gane har ya zan samu wurin zama a su ya kai ga sun tabbatar da cewa ta gaske Allah ta'ala ya hallaka adawa da samudawa sa'ad da suka yi kangara kun gane ko sai Allah ta'ala yake cewa to ashe su ba za su kalli abin da ya faru da waɗancan ba su su gyara don ya zan abin da ya faru da waɗancan ya faru da su shi ne al'imam ibn kasiri ne dimashki a cikin tafsirin sai ce wa'azi ne Allah ta'ala yake masu yana jan su. cewa akwai ko waɗanda suka fi ku ƙarfi suka fi ku ‘ya'ya suka fi ku dukiya suka fi ku samun kowace irin daba? sai suka ga cewa watannan dama ɗin za ta ba su ikon su tsaya su ja da Allah kuma su ta nasara a garke da suka ja da Allah su suka faɗi su suka tikar su suka tikasa ba su kai labari ba in gane ba wanda zai ja da Allah ya kai labari ina fatan mun gane da kyau haka al-imam ibn ashur ya fassara watannan nan gaba alam yarau mun gane ko yace ko dai ta zan rubuyatun qalbiyya ko ta zan ruqyatun basariya kowanne zai iya dauka mun gane jama'a da kyau yanda Allah ya hallaka wasu karnannuka mun gane ko Allah ya hallaka wasu karnannuka kafin su in an ce karni jama'an musulmi lafazin alƙarnu da Allah ta'ala ce alam yarau kam ahlakna min qablihim min ƙarnin alƙarnu kannan nuka da aka hallaka baya mun gane ko me karni al-imam al-alusi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin tafsirin saruhul ma'ani yace an ce al-qarnu ibaratun an ahadi asrin min al-asari al-qarnu abinda ake nufi da al-qarnu shine waɗansu jama'a da suka rayu a wani zamani daya kun gane ko wasu jama'a da suka rayu a zamani ɗaya, wa sammau bi zalika an kira su alƙarnu ne nekin muddatan mina zaman saboda sun haɗu sun rayu a wani tsawon zamani ƙwara ɗaya kun gane ko wani zamani ƙwara ɗaya da aka tashi tare aka girma tare aka yi hudodi tare to shi ake ce masa ƙarni wa tulifa fi miƙidari tilkal mudda amma malamai na loka da malamai na shari'a duk sun yi saɓani. akan in an ce karni wannan lokacin da za ku iya haɗuwa ku rayu tare da mutum a ce kun yi za kun yi karni ɗaya kun rayu karni ɗaya to malamai sun yi saɓani akan cewa wani irin tsawon lokaci za a ɗauka a kira shi karni kun gane ko faƙila wasu malaman suka ce mi'atun wa ishiruna sana duk shekara ɗari da ashirin shine karni shekara ɗari da ashirin shine karni daya sai an shekara ɗari da ashirin a duniya to an yi karni daya kenan in a ƙara shekara ɗari da ashirin to an yi an shiga karni na biyu kun gane ko zance na biyu wakila wasu malamai suka ce mi'aton sai an shekara ɗari duk shekara ɗari ɗaya ƙarni ɗaya ta ƙare ko ƙarni ɗaya ya ƙare shekara ɗari ƙarni ɗaya ya ƙare shekara ɗari ƙarni ɗaya ya ƙare an gane sanctuary ƙarni shekara ɗari yake ƙarewa waƙila tamanun wasu kuma suka ce a'a shekara tamanin duk shekara tamanin to karni da ya ƙare shekara tamanin karni da ya ƙare waƙila saba'un wasu malaman idan limamu alusi ya ce an ce sun ce shekara saba'in kun gane ko duk shekara saba'in karni da ya ƙare waƙila sutton wasu kuma suka ce shekara sittin waƙila talatin wasu kuma suka ce shekara talatin wakila ishirun wasu kuma suka ce shekara ashirin duk shekara ashirin karni ɗaya ya ƙari. wakila kai wasu suka ce miƙidaru la'ausa fi a amari hannun kulli zamanin wato ainihin kwatankwacin tsaka-tsakin shekarun ‘yan kowane zamani kowace generation kowane kowace tuba kowace tawaga kun gane ko in suka taso kowane zamani akwai adadin shekarun ƴan wannan zamanin to shekarun tsakatsaki yanzu misali mu a yanzu da muke galibi mutane suna mutuwa tsakanin shekara 60 zuwa shekara 70 mu a yanzu shine tsakatsaki akan samu su kasa da haka wani ya mutu shekara 30 wani 40 amma ba su ne mafi yawa ba kun gane ko akan samu kuma wasu su haura saba'in ɗin tamanin ɗari sama da haka amma ba su ne mafi yawa ba tsakatsaki mun gane ko to a yanzu a irin a wannan zancen na ƙarki a wannan zancen na takwas kenan da suka ce abin da ake kira ƙarni shine tsakatsakin shekarun wasu jama'a na wani zamani tsakatsakin shekarunsu tsakatsakiya ba wanda suke wucewa su shekaru can sama da al'ada ba ba kuma waɗanda za ba su fata kai irin abin da aka saba ba yan tsaka tsaki kun gane ko kenan sai a ce a wannan zamanin an ce karni shi ne shekara saba'in ina fatan mun gane a wannan zancen ya limamu al-alusi ya ce walamma kana hadha la bi lahu yutubat lokacin da ya zanto ba wata ka'ida da za a iya iyakanta me ake kira karni da ita Ƙalar sujaj sai al-imam sujaj ya ce innahu ibaratun an ahli asrin abinda ake kira karni ana nufin mutanen wani zamani fihim nabiyyun a cikin su akwai annabi aw fa'iqun fil ilmi ko wanda ya sarra ya zanta saura a ilimi a kowane karni Allah ta'ala yakan fitar da wani malami da zai zai zanto yayi sarra a cikin al'umma mun gane ko wanda zai zama shine ke aiwatar da jagorancin addini a wannan zamani mun gane jama'a da kyau alama da rabbi ya adatul laki ta'ala gurgurdan da yadda al'adan Allah ta gudana ina fatan mun gane to a karken ƙarke sai al-imam al-alusi yace ce wa yahtamilu kuma zai iya yiwa fa an yi mi'atu sana sai kawai mu ɗauki shekara ɗari tunda ba an ji zantuttuka da yawa ba yace to a cikin su sai mu ɗauki shekara ɗari mu rinjayar mu ce shi ya bi. in aka tambaye ka me ake kira karni sai ka ce karni shekara ɗari waɗancan sauran maganganun ka ita su gefe ma'ana bayan ya gama kawo zan tuka ɗin nan da yawa to sai ya ɗauki ɗaya cikinsu sai ya fi ƙarfafa shi ya ce an ce ƙarni shekara ɗari me yasa sai ya kawo dalili ya ce lima saboda an ruwaito annan laka ta'ala ƙayyada li hadhihi al-umma Allah ta'ala ya iyakance ma watannan al'umma a lara'asi kulli mi'ati sana kowane shekara ɗari man yujaddudu laha amra diniha akwai wanda Allah zai tada don ya jaddada ma al'umman al'amarin addinanta. kun gane ko duk shekara ɗari Allah zai tada wani bawan Allah ya jaddada ma al'umma al'amarin addinanta. ina fatan mun gane da kyau a kowane shekara ɗari Allah ta'ala ya kanta da mutum ɗaya ya jaddada addini da wannan bawa nan kun fahimta da kyau to wannan magana da al-imamul ya yi a ƙarke cewa in an ce ƙarni shekara ɗari duk bayan ƙarni duk karni wato duk shekara ɗaya ƙarni da ya wuce kenan duk shekara ɗaya ƙarni da ya wuce kenan mun gane ko wannan maganan shi ya fi inganci gaskiya wannan ra'ayin da al-imamul alusi ya tuke a ƙarken maganarsa da cewa an ce karni ana nufin shekara ɗari shi ya fi inganci sama da dukkan zantuttukan da kaci sama da wanda zai ce shekara ɗari da ashirin shekara tamanin shekara saba'in dukkan waɗannan zantuttuka ne masu rauni zancen da ya fi inganci shi ne wanda yake an ce karni shekara ɗari ake nufi saboda hadisi hasan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa abdullahi bin bus annabi ya ce ya abdullahi bin bus ya kai abdullahi dan bus ta ishu karnan annabi ya ce za ka shekara ɗari Allahu akbar ma'aikin Allah ya kalle shi aka yi ce ba za ka mutu ba sai ka shekara ɗari di sannan a kwanta ba, sannan ka rasu mun gane ko sai ga shi kuma wannan bawan Allah ba a a ta sana sai da ya shekara ɗari ɗin di sannan ya rasu al'imamu tsabarani ya fitta wannan hadisi kuma hadisi ne hasan mun gane ko kuma za a ga mu a nan ƙasan tamu ta Najeriya da ma sauran ƙasashe Aida, a da wannan zancen ake aiki cewa karni ne shekara ɗari za ka da har ma muna da wani abu da ake ce musu muradan karni aka da an ce muradan karni ana nufin in aka tafa shekara ɗari to me ake nufi a ciki kenan ma'ana wato za a samar da wasu muradai ana buƙatan ai kaza ana buƙatan za a sa target mun gane ko ai targetin cewa ana so ai achieving kaza ana so a cimma kaza ana so a cimma kaza ana so a cimma kaza sai a kira su muradan karni abinda ake so a cimma a tsawon wannan shekara da ɗin duk a akwai waɗannan muradan karni da ana da su za a kuma ana kasa karnin guda biyu wajen lissafi akwai karnin da ake bi don lissafin miladi akwai karni da ake irgawa dan mila da dan safin hijiri yanzu kaga a yanzu muna karni na goma sha biyar mun gane ko za ka ji an ce yanzu kaga da hijiran annabi salman ana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara yau shekaranmu talatin da tara da shiga karni na sha biyar mun gane ko waɗansu mu nan Allah ya kaddara wasu za su kai ƙarshen ƙarnin wasu kuma ba za su kai ba yanzu dai ana an shekara talatin da tara ana na shekara talatin da tara cikin wannan ƙarnin da haka wanda duk zai shekara sittin da ɗaya to zai ga ƙarshen ƙarnin in ya wuce za a fara ƙarni na goma sha shida da shi tun mutumin da zai shekara nan gaba wanda Allah ya kaddarta zai shekara 62 63 to shi za a fara sabon karni da shi amma da ya ya wuce karni da sha shiga shi ba in ya shiga shi kai shi wannan karnin da muke ciki ba za su karken shi ba a cikin mu nan kuma da muke masallacin nan da wannan suke wajen masallaci ga baki ɗayan mu nan akwai waɗanda akwai iyayen mu dattawa waɗanda su kuma an ɗauko karni da su tun daga ko mun ga tun an haife mu tun karni na tun karni na sha tun wanda ya wuce shekara talatin da nawa da tara to yanzu wato ya rayu nan tun a karni na sha hudu mun gane da kyau tun karni na sha ina fatan mun gane a takaice da duk shekara ɗaya da shekara ɗari shine mai ƙarni to in ka san cewa duk shekara ɗari shine ƙarni to zai baka wato fahimta mewa yawa na gane wacan nan aya da Allah ta'ala yake cewa ashe su kafare ba su gani ba nuka nawa muka hallaka ashe Allah yana nufin waɗansu jama'a shekara ɗarin farko an hallaka su wani shekara ɗari na biya shigo an hallaka su wani ya shigo an hallaka su kun gane ko shine zaka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ingantaccen hadisi kuma shahararre annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya cewa hayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin qarni ma'ana shekara 100 da aka rayu a ciki annabi ya ce shine shekara 100 farko da na fara rayuwa a cikin sa karnin sahabbai ya fi kowanne alkhairi sai karnin tabi'ai shekara ɗari na biyu da ya biye bayan ma'aikin Allah shekara ɗarin farko da annabi ya fara rayuwa a ciki mun gane ko su suka fi alkhairi sai shekara ɗari na biyu da zai su sai shekara ɗari uku shi sa aka ruwaito daga al'imamu maliku Allah madaukakin sarki ya masa rahama Ya ce duk addinin da aka zo da shi bayan shekara ɗari ukun farko mun gane ko duk addinin da ba a yi shi ba a cikin shekara ɗari ukun farko a'a an zo da shi ne bayan shekara ɗari ukun farko imam maluku ya ce hallaka ce mun gane jama'a da kyau hallaka ce haka imam maluku ya kira ta duk wani addini duk wani abin da za a ce maka addini ne shi sai ka bincika ka cimma karnin karni ɗari na farkon da sahabbai suka rayu a ciki ba a yi shi ba karni ɗari na biyun da tabi'ai suka rayu a ciki ba a yi shi ba karni ɗari na uku da aka rayu ba a yi shi ba alƙurunul mufaddala almashhuda ala hadil khairiyya ƙarnin nuka da suka fi kowace shekara ɗari ukun farko mun gane da kyau su suka fi kowa in aka ce maka wannan abin ba a yi shi a matsayin addini ba a wannan zamanin a wannan shekara ɗari uku ma amma duk bai kira da suna hallaka Mun gane jama'a da kyau in dai abu wato in dai abu nasara ce addini ne wannan abu za ga an yi shi a wannan zamanin ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi yasa mawaki yana faɗa wajen yin bayani game da karni idza zahaba al-qarnu alladhi kunta fihim wa khulifat fi qarn wa khulifta fi qarnin fa anta garib mun gane ko yace idza zahaba al-qarnu alladhi kunta fihim in karnin da a cikinsa kake wani sanciwari da kake cikinsa ya kace ya zo ya ƙare a haife ka a wani ƙarni kun gane ko har karnin nan ya zai wuce wani ma a farko farkon shi har ka zo ka shiga wani ƙarnin ya ce to za ka zama bako kuwa don za a zo da sababbin abubuwa na rayuwa wanda kai baka san da shi ba kun gane za a zo da su wanda kai kuma baka san da su ba ina fatan mun gane da kyau shine Allah ta'ala da yake cewa ainihin kafaran makka shin ba ku ga shin ba ku ga al'ummomi da suka wuce baya ba waɗanda suka kafirci mun hallaka su kuma wato mun hallaka ƙarnannuka da yawa waɗannan ƙarnannuka da yawa ɗin makannagun fil ardi mun ba su attamakon mun ba su dama a bayan ƙasa ina fatan mun gane da kyau in an ce makannakum fil ardi mun ba su dama a bayan ƙasa al-allamatu zamakhshari a cikin tafsirin sa al-kashaf yace aka ce makana makana lahu fil ardi an ba shi dama a bayan ƙasa yace abinda ake nufi da wannan kalma ja'ala lahu makanan fiha an sanya mashi wani wuri a wannan ƙasar kun gane ko in na ce makanto laka ma'ana ai aujattu laka makanan na samu maka wani wuri mun gane ko shi yasa da Allah madaukakin sarki ya ce makannahum fil ardi yana nufin mun ba su iko mun ba su dama mun samu masu wurin zama sun mimmike kafa suna da iko kan abubuwa daban-daban ina fatan mun fahimci wannan da kyau suna da iko kan abubuwa daban-daban shine zaka ji ayoyin alqur'ani da yawa sun zo sun yi amfani da waɗannan kalmar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka an zil qarnaini qul sa'atlu alayhi sa'atlu alaykum min dhikra sai ce inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa yasu wa yas'alunaka an zil qarnaini suna maka tambaya dangane da zul qarnaini mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ce masu dan karanta maku bayani game da zulkarnai sai ce inna makkanna lahu fil ardi makkanna lahu fil ard na nufin mun ba shi dama mun ba shi iko a bayan ƙasa ina fatan mun fahimci wannan da kyau mun ba shi dama mun ba shi iko wato dai a tamakkun shine a ba mutum dukiya a ba shi mutum gida a ba shi komi ya zanto yana da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to an nuna man lokaci yayi ci gaba da fassara watannan aya ta shida cikin suratul al'ani sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu dasa daga ainihin wannan gaba din insha Allah subhanahu ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana taimako Allah ta'ala ya tabbatar da mu bisa ga gaskiya duk masu rabon da zai a iya a da ya insha Allah a ah, kafin mu dakata gaba ɗaya praise